A jiya Alhamis ne dai aka sa ran gwamnatin jihar Kaduna za ta buɗe waɗannan kasuwanni saboda yadda ta tattauna da 'yan kasuwa. Amma shugaban hukumar kula da kasuwanni ta jihar Kaduna Malam Hafiz bayar ya ce an ɗage buɗe kasuwar zuwa wannan Juma'a ne saboda a kammala shirye-shirye. A jiya mun ce musu za mu buɗe ranar Alhamis, amma yau da safe muka samu labarin cewa sharan da muka sa a yi na gaba ɗaya kasuwan da feshi da muka ce a yi saboda duk abin da ya daɗe haka a ajiye dole ne in muna neman mu kare rayukan mutane mu tabbata mun yi wannan so za mu bari sai ranar juma'a insha Allah babbar rana a yi wannan buɗe kasuwan nan na Sheikh Abubakar Central eh, Market duk wanda zai zo kasuwa ya tabbata ya sa takunkumi ba za mu bari ma mutum ya shiga kasuwa ba in bai da eh, takunkumin saboda yanzu haka mun kasa gate din ta inda ka shiga ba ta nan zaka fita ba so eh, sai an gwada ka sannan in ga cewa abun bai kara ba ya nuna cewa kana da zazzabi za a bari ka wuce ka shiga ka je ka siya abin da za ka siya kuma ko shi a wajen siyan mun ba da tazara tsakanin mai siya da shi mai shago saboda a tabbata sun ba da wannan tazaran da ake magana na physical distancing in mu ga cewa ba abin doka da aka ajiye dole gwamnati ta sake ɗaukar mataki ko bayan kasuwanni ma akwai yiwuwar gwamnatin jihar Kaduna ta bude masallatai domin gudanar da sallolin da ake yi guda biyar kullum a maimakon sallar juma'a kadai da ta amince a yi a baya sakataren majalisar malamai da limamai na jihar kaduna malam yusuf yakub alrigasiyu ne dai ya wa manema labaru hakan jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na manya-manyan malaman da gwamnatin jihar Kano ta kira a yammacin jiya Alhamis. na farko dai abin da ya cimma shi an bada da shawarwari ne da dama ga gwamnatin jihar kaduna saboda kun san daɗewa masallatai na kullai don haka sun kira malamai a bangaren kristoci da na musulmai don a ba da shawarwari ya za a yi a buɗe masallacin nan a kuma cigaba da ibada ba tare da an yi wasu ayyukan da zai janyo ko yaɗo wannan cutar ba to lallai malamai sun zo da dama kuma sun ba gwamnati wace shawarwari da dama muna fatan insha Allah daga wannan shawarar da aka bada bi mai yawa yau ma ko gobe ko jibi ah, mun ji sanarwa daga wurin gwamnati cewa za buɗe masallaci a dai na gurin su tunda dai gudun ƙetare dokokin da gwamnatin ta shimfiɗa na buɗe kasuwanni a jihar Kaduna ya sanya ƙungiyar 'yan kasuwan jihar Kaduna ta kira wani taro in ji shugaban kungiyar alhaji ibrahim shehu daudawa jiya alhamis mun yi taro na gaggawa mun tabbatar da kafa kwamitoci wanda za su sa ido ganin cewa duk waɗannan abubuwa da aka tsara suna tafiya daidai don ganin cewa ba mu ƙetare wannan iyaka da aka sa mana ba saboda haka nan da izinin allah za mu bi wannan kuma mutanen mu za su bada haɗin kai za su bada goyon baya salon da gwamnatin jihar kaduna ta zo da shi wajen yaƙi da cutar corona da aka kulle ko ina na dogon lokaci dai ya sha suka musamman dai daga bakin 'yan adawa irin su Alhaji Sani Sa'ad Sufi na jam'iyyar PRP a jihar Kaduna. Na gaya maka Kaduna ita fa korona ce ta haɗu da rashin tausayi. Wallahi tun da naji an cewa majinyacin korona a rana ɗaya na cin naira miliyan ɗaya na ce to talaka a Kaduna ba ne ya ko talakan da ke birnin Wuhan inda korona ta fara fito ya fi talakan Kaduna wallahi samu sayi. Ana sa ran dai idan 'yan kasuwar jihar Kaduna suka ci jarabawar buɗe babbar kasuwar Santara a yau Juma'a gwamnatin jihar Kaduna za ta buɗe sauran kasuwanni sannan a hankali hankali isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya